يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka da ke wannan gari mai albarka na damcoba wanda yau mun shiga daren alhamis daren biyu ga watan dal akhira hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da hudu ga watan Disamba miladiya dubu biyu da ashirin da hudu. Wannan shine darasinmu na hamsin da hudu cikin wannan littafi mai albarka talhisu ahkamil jana'iz. Wallafar fadilatu Sheikh al'allamatul muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala yau za mu shiga sabon fasali ko kuma sabon gaba mai taken ziyaratul qubur ma'ana ziyartan kaburbura ko kuma ka ce ziyaratul maqbara ziyaran makabarta makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi da ya magana akan mayan yanta bihil mayyit abinda mamaci yake amfana da shi bayan mutuwarsa kafin mu shiga babi da za mu shiga a yau na ziyaratul kubur sannan na zo da wani littafi da na daga a nan littafi ne da yake magana akan abubuwan da iyaye za su amfana da shi a makwancinsu a kaburburansu bayan mutuwansu wanda a sheikh mustapha al'adawi ya rubuta to mun ce yau za mu karanta wasu gabobi a ciki duk da na manta littafin sai da na hau hanya kuma na tuna amma za mu ɗan kawo gabobin da suka zo wanda ba su zo ba kuma shi kenan da mahaifinka ko mahaifiyarka waɗannan su ne iyayenka waɗanda su ne sababu wujudika fi duniya da uwa da uba su ne sababin samuwanka a duniya da uwa da uba su ne sababin da ya sa kake rayuwa hankalinka a kwance domin babu tashin hankali ga ɗan adam ya taso yana rayuwa lafiya a ce ai kai ba ta aure ka zo ba kaga hankali zai tashi to kaga samuwan iyayenka su ne rufin asirinka shi yasa a duniya ɗan adam ba shi da masoya da suka wuce iyayensa bai yi irin masoyan ba kuma har abada ba zai sake yin masoya irin iyayen shi ba in ba Allah da manzonsa ba to waɗannan iyayen waɗanda suka zanto su ne sababin ganinka a duniya sannan kuma Allah ya taimaka ta sababin su ka taso a addinin musulunci to iyayen nan ko ba musulmai bane suna da haƙƙi a wuyanka lokacin da suke raye bayan sun mutu in ba musulmai bane shikenan qurrab amma idan iyayenka musulmai ne ko bayan sun mutu akwai haƙƙoƙinsu a wuyanka daga cikin waɗannan haƙƙoƙi akwai biya musu basussuka da ake bin su lokacin rayuwarsu bayan sun mutu ko ba su bar komai ba a dukiyanka ka cire ka biya musu wannan haƙƙi ne ke rataye a wuyanka domin idan baka cire ka biya musu ba wa kake tunanin zai cire ya biya musu kaga babu kai ne wanda idan suka bar wani abu kai ne magajin to ko babu kai zaka nema ka biya kuma zai amfane su a cikin su suna kabari za su ga haske da annuri da annashuwa na wannan bashi da ka biya musu da haka wannan haƙƙi ne in dai iyayenka sun rasu kai da kanka ma ka fito ka shelanta duk wanda yake bin mahaifina bashi ya fito ya yi bayani nan kuma ba gazawa ba ne kana bi bashi ka je ka yi bayani ba laifi ba ne in kana da nufin ka yafe sai ka yafe yafiyan ba wajibi ba ne don wani in bai yafe bai ce a biya sai a rika mai ganin kamar ba shi da imani a'a ba ba shi da imani ba don ya yafe ba komai wani da ya rasu ma za ka ga ai mai ƙarfi ne wanda yake bin bashin kuma sai ga ƙaramin mai ƙarfi ne to kaga musamman an ga mai bi bashin mara ƙarfi ne ai bai kamata a dube shi ba imani ba kuma ko da yana da imani ba laifi sai yana bi a bashi in ya ce ya yafe to wannan ya kyauta sosai ya ce ya yafe rabi a bashi rabi ya kyauta don haka zai fito ya yi bayani ka shelanta mun san akwai wannan sahabi jabir dan abdullahi jabir dan abdullahi sahabi ne mahaifinsa shine abdullahi ibn haram shi ma sahabi ne uban da ya rasu jabir ya share shekaru wajen uku yana shela filin hajji filin umara duk inda ya samu taro sai ya shela duk wanda yake bin babana bashi ya fito ya yi bayani haka jabir ya rika kalatan abubuwa ya rika biyan bashin mahaifinsa to wannan ɗa na kwarai kenan amma in kai ɗa baka zama irin wannan ba to mahaifinka bai yi dacen ɗa ba mahaifiyarka ba ta yi dacen ɗa ba wata za ta rasu ana binta bashi na adashe ta ɗibi hannunta ba ta zama biya ba ta rasu wata kuma ka ganta uwar adashe ce da kuɗi a kanta don kai na ƙwarai ne za ka yi ƙoƙari mahaifinka mahaifiyarka duk wanda ya rasu a cikinsu ka tsaya ka ga tsakaninsu da mutane babu wanda ran kiyama zai je gaban Allah ce ina bin bashi ina bin wane bashi ka yi iya ƙoƙarinka ka kubutar da su yana daga cikin haƙƙi da abubuwan da ya kamata ka yi tsayin daka da su akan iyayenka bayan sun mutu abu na biyu kenan al'iƙama bi wasiyyatihim idan mahaifinka kafin ya rasu ya maka wasiya da wani abu abu ne mai kyau to ka tsayi akan wannan wasiya wani ka za mutumin kirki to ka dage ka za mutumin kirki wani ka za mai haƙuri to ka za mai haƙuri wani ka za mai yafiya to ka za mai yafiya kana da wasu ɗabi'a mara kyau mahaifinka a duk tsawon rayuwan shi ya sala yana yawan maka faɗa kuma wannan ɗabi'a taka tana fusata shi to bayan ya mutu ka ga yanzu ba zai da duniya ya ce baya son ɗabi'ar ba to ka mutunta kanka ka kiyaye kiyaye wannan ɗabi'a mara kyau da ka kiyaye a yanzu saboda lokacin da mahaifinka yake raye yana faɗa ba ka kaki bari yanzu idan ka bari Allah zai sake yalwata masa cikin kabarinsa kana caca ne ya shayi maka faɗa ka bari wani lokaci sai dai ka saci idonsa ka je ka yi ko ka je sunuka ko ka je gidan kwallo, ko ka je gidan gala ko ka je gidan rawa ko ka je wurin rawa na dj ko ka je gidan karuwai ko ka je ka sha giya ko sigari ko shisha da ɗabi'u ire-iren waɗannan marasa kyau baya so kai kuma ka doge kana yi to lokacin da mahaifinka ya mutu ka rufa asiri ka kyale wannan abu an yi magana ka ce baba baya so mahaifiyata ba ta so tun da sun ba sa so to nima na bari wannan ka mutunta su kenan kuma wannan zai zama haske ne har a cikin kabarinsu akwai wani bawan Allah yana ba mu labari masallacinmu na gida a can akwai wannan taimakon mahaifiyarsu kafin ta rasu a gina masallacin ya ce lokacin da take raye ya saba karta wot wannan na caca baya bari ta yi ta yi ina ya ce don da ta rasu shi da kanshi yawa kanshi tunani a dare ce daga ranar ya rabu da abu ya ce da ko ta fara yin koyon bari gaba ɗaya sai shaidan ya zo ya aure shi a tun da ta rasu yanzu da rasuwan ta kai shekaru ashirin sai bai sake waiwayan ɗabi'an ba to kaga ɗana ƙwarai lokacin da suka rasu to ka ji tsoron Allah ka kiyaye ka kiyaye ne saboda ba sa so to Allah zai ba ka lada kuma Allah zai kai musu har cikin kabarin mahaifinka zai iya zuwa rasuwa ya maka wasiya ce to ka rungumi kannanka ka riƙe su hannu biyu babu wariya kada ka ce wannan ɗan mu ne wannan ba ɗan mu ba ina ga duk wani magidanci daga cikin abun da yake ta mai tashin hankali lokacin mutuwa idan ya dubi 'ya'yan shi ɗakin daban-daban Ka san ba a rasa ɗan sabani to sai maka wasiya a matsayinka na babba ka rungume su ba wariya to lokacin da mahaifinka ya kwanta to kar ka nuna wariya ɗin karka ce wannan ɗan ɗakinmu ne kuma yana faruwa hatta a rabon gado tsaye tsayin da ka ce mu ɗan ɗakinmu mun zaɓi kaza ba mu son wancan da haka yana yaƙi ma ɗakinsu yanzu ya nuna waɗancan ba ‘yan uwan shi bane su kama hanyar wannan ba addini ba ne maguzanci ne ‘yan uwanka ne ubanka shi ya baka wasiya sannan ɗan uwanka da kuka haɗu ta wurin uba ya fi ƙarfi da ɗan uwanka fa da kwatu ta wurin uwa ana iya samun wanda mahaifiyarka ya sun rabu da mahaifinka ta je ta yi wani aure ta haifi wani yaro ɗan uwanka ne amma bai fi ƙarfi sama da wannan ɗan uwanka wanda kuke uba ɗaya ba dan ka duba da sunan uba kake aiki a makaranta ko ma'aikata ko da sunan uwa da sunan uba ne shine tushe dan ka ya baka wasiya ku haɗa kanku to ku haɗa kanku duk wanda zai zama shaidani yi kokari ka ja shi to a lokacin zaka ga uba ya rasu ‘ya'ya in kaga kan ya ci gaba da tafiya a rabe laifin uwaye ne, uwaye suna taka rawa a wannan gaba, to sai ka taso ‘yan uwanka ku haɗa kai, sannan kuma su yi watsi da duk abin da uwar za ta ce, in ta kira ka a ɗaki, kaga wancan ba ɗakin kuɗi ba kaga kaza kaga kaza ka gama cewa to kana sa ka ajiye mata wasiyanta a ɗakin ta dan wasiya ne karkatacce ba zai kai ka tudun mun tsira ba kana sa ka watsar maka ka ce ina wane rungume shi ku tafi shine dan uwanka duk wasiyan da za su yi muku ku watsar in ba haka ba ka ci gaba da tafiya da raba kai to kana cutar da mahaifinka har a cikin kabarinsa da haka sai ka kiyaye wannan wasiya ya maka wasiya wanta ban aurar da ita ba kai tsayin daka a sa mata miji na gari kada ta auri na banza ga kaza ga kaza ga kaza wance tana gidan miji ci gaba da sa ido akan zamantakewanta da mijinta tana mai biyayya ko ba ta yi kaza kaza ka tsaya akan al'amuran karkace da uwarku ba ɗaya ba duk wanda ya zo ma shi ka aurar wani lokacin in nagari ya zama sai ka samu wani ɗan giya sai ka ce wannan ne daidai da ke kaga ka ci amanan mahaifinka babin wasiya duk wasiyan da mahaifinka ya daura ka akai in dai ba ta sabon Allah ba ce to ka tsaya akai wannan zai ci gaba da zuwa ma mahaifinka a cikin kabarin sanadan da haske in ka karkata ka cutar da kanka kuma ka cutar da mahaifinka amma illan cutar cutarwan kanka zai dawo dan shi kam kad bari'a zimmatahu ala hada ya riga ya kubuta don ya yi bayani daga cikin abu na gaba da zai taimaki mahaifinka a kabari bayan ya mutu ko mahaifiyarka duk wani ɗabi'a mara kyau da kasan mahaifinka yana rayuwa a kai ka yi ƙoƙarin ka shafe shi kuma ka dage da addu'a Allah ka yafi babana a kai in ba da ya mutu kafiri ba ne mahaifinka kafin shi yana shan abu yana shan sigari yana shan shi. ai ba kafiri ba ne giya yake shan har ya mutu ka dage da addu'a Allah ka gafarta wa babana sannan duk yadda za ka yi ka goge sunan ubanka daga wannan history ka yi iya ƙoƙari ka goge sunan ubanka in akwai hoton shi a wurin suna manna ka je ka tsalle ka ce ba ka so ka yi duk iyayenka barnan da mahaifinka ya tsaya a daina mazancen abu inda wani hali ya ɗan bar wani abu ko ka ɗan yi wani abu ka samu wani kuɗi ko ka wani noma sai ka ware wani abu in kuɗi mai nauyi sai ka ce to a yi bohol wa masallaci ko wa unguwa in ya so sai ka ce baba ne ya wasiya a dukiyan shi a yi sai karya eh, ne mai lada sai ka sa sunan ubanka ka ce ladan ya je mishi baba ne ya mun wasiya kurakuran da ya lokacin da ya zo mutuwa ya ce in mai wannan ku yi ta ɗiban ruwa kyauta don ku rika sa shi addu'a Allah ya yafe shi kullum aka zo jewa sai ka ji an ce Allah ya jikan baban wani Allah ya jikan mahaifa ka ɓoye histirin shi mara kyau to ƴaƴanka da jikokinka za su zo su taso babu mummunan gurbin mahaifinka a idonsu an gyara tarihin amma in ba haka aka ba sai ƴaƴanka da jikokinka sun taso aure za su baban ku mutumin banzan nan to kai ne za ka yi iya ƙoƙari ka gyara tarihin mahaifinka a wayi gare kawai sai yabon shi ake ji ta ko'ina wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye sannan yana daga cikin abun da za ka taimaki mahaifinka da shi bayan mutuwa duk abun da yake masu kyau kai kuma ka yi ƙoƙarin ka tsaya a kai in so samu ka ƙara abin ya ɗara haka mahaifinka ne duk shekara a Ramadan akwai alkhairin da yake yi yana fitar da abinci ya ciyar da masu azumi mutum goma to kai kokari bayan ya mutu a cigaba da yi kuma ka rika cewa sadaka jariya wa babana amma fa muna faɗa duk abin da za ka yi da sunan babanka sadaka jariyan karka ce ladan za a kwashe duka kai mishi kai ma kana da irin ladan ba a rage na kowa ba ne sai ka ci gaba da yi inda hali suka ce baba yana yin na mutum goma to ni na ƙara mutum biyar ya zama mutum sha biyar kai ma ka kara daga kan alkhairin da mahaifinka ya tsaya a kai to al'amari ya ci gaba kenan haka ake so ka ci gaba da yi amma kada ya zama daga ran da babanka ya rasu to alherin ya riga ya tsaya da ka in ramadan ya zo marasa azumi sun zo kofan gidan sai ka fito ka kai ku za su yana ba ku san ya rasu ba ne ko kuma su zauna ka musu kora da hali ka ce shegu in kun gaji za ku watse to kaga wannan baka taimaki baban ba ka iya kokari duk abin da ka san babanka yana yi na alkhairi ko idan da ya rasu ka daura akai Allah zai maka alkhairi in kana cikin talauci ma sai Allah ya buɗa maka asar na iyaye albarka Allah ke sawa idan ‘ya'ya sun tsayu akai Duk wani abin da babanka yake na arziki na alkhairi in ka tsayu da yi, Allah zai sa maka albarka sai ga naka ya fi haɓaka akan na mahaifinka. To wannan yana nuna maka in ka tsayu a kai, kai ma ran da ka mutu ‘ya'yanka za su yi gado, su ma na su yi haɓaka ka to har duniya ta naɗe. Shi ne sai ka dubi wannan aya da Allah yake cewa wa naktubu ma qaddamu wa atharihim kullun yana bi har cikin kabari din. Sannan kuma mafi ƙololuwa. daga cikin abubuwan da za ka rika yi wa mahaifinka bayan ya mutu addu'a'u alaihi yawan yi wa mahaifinka addu'a Allah ka rahamci babana Allah ka yafe wa babana Allah ka kai haske kabarin baba Allah ka yi wa baba kaza kullum babu ran da za ka bar addu'a aka ce fa ba mutumin kwarai bane ba ɗa na gari bane wanda yana iya manta sa baban shi addu'a bayan uban ya rasu sai bayan kwana uku zai tuna wannan ba nazari ba ne ana so a kullum kana da lokacin da kake warewa wajen yi wa babanka addu'a muna da salloli biyar na falilla to a kowace sallah kana sa babanka addu'a cikin sujada da bayan tafiya in ka zo qiyamul layli, in ka zo rawatib na filfili kenan duk ka rika sa babanka cikin addu'o'i Allah ji kanshi waɗannan abubuwa idan kana yi kai ma Allah zai zai ka maka mai yi maka amma in ba ka yi kai ma Allah zai mantar da kai bayanka yau galibi mun koma wani rayuwa ne wani ba ruwan shi da yawa mahaifin shi addu'a tunda uban ya mutu wani tunda uwar ta mutu ba wani addu'a sai wata ran kawai sai ya dauko hoton uban sai ya daura a Facebook I miss you my father eh na yi missin naka baba kai Allah ya ji kan baba wato uba duniya ne to wani abu ne yanzu gundure shi ya ji wani wahala ne wanda uban in yana nan shine garkuwa yanzu ne aka tuna uban wanda ya tuna bara bai ji dadin bana ba to wannan ba dan Allah bane ba addu'a bane riya ne sai dai ka rika nuna duniya ga hoton babanka I miss you dad a wannan ƙarya ne makaryaci ba addu'a kake wa babanka ba wani sai ya dau hoton mahaifiyar shi kai mama shekaru ashirin da kaza da kika wuce har yau ba na manta ki a a kana ta addu'a malam in ba ka sata to har yanzu ba na kwarai bane kana sa shi addu'a har yanzu kai ba na kwarai bane to waɗannan abubuwan ana bukata sannan gaban da zamu tashi ziyaratul kubur mahaifinka daga cikin abin da ake so ka yawaita yi ka yawaita kai ziyara makwancinsa musamman in a garin da kake ya rasu kabarin shi yana garin kawai time to time kar ka keɓe ka ce sai ranar juma'a juma'a wannan bid'a ce amma wata ɗaya wata biyu ka je jikin kabarin ka yi wa babanka addu'a ta musamman ka fito ka je ka yi wa mahaifiyarka addu'a ta musamman ka fito ka rika kai ziyara cikin kabarin mahaifinka Allahumma sai dai in wani uban zaga ya rasu ba a garin da kake ba mai yiwa ya je jinya a wani gari to da ya sai aka binne shi a garin kamar yadda sunna ta tabbatar to wannan ka niki gari dan ka kai ziyaran kabarin shi bid'a ce amma duk ran da uzuri ya kai ka garin to kuma sai ka yi amfani da daman sai ka shiga makabartan ka je kabarin ka mai addu'a to wannan abu ne babba amma wannan addu'a ga iyayen kamar yadda muka faɗa da magabata sun sha faɗa da yawan ‘ya'ya kaɗan ne masu kiyaye wannan to kai da kake da zimman addini to ka rika tuna wannan ka rika sa iyayenka a cikin addu'a su iyaye kan tun suna raye ana sa su cikin addu'a ba sai bayan sun mutu ba lokacin da iyayenka suke raye ko da za a duka fito maka da addu'an da mahaifinka yake maka ko mahaifiyarka ka rika ji za ga addu'a da zai guda goma ko guda tara wa kai ne galibi addu'an iyaye wa ‘ya'ya ne in yana addu'a fa Allah ba shi arzikin ba don kuma fa dan ya gina ku da haka za ga ya samu kuɗi azumi zai zo muku kayan sallah da kai da uwayen duka da komai ya haɗa abincin azumi da sallah shi bai dan kakan shi kuma ba ko amma ranar za ga ya fi kowa fara'a ya ce Allah rufa min asiri ya yi muku ne fa amma fi jin daɗi to haka in ka je duk wani ka kaga suna addu'a billahi lazi addu'an da suke wa ‘ya'yansu ya fi nasu na kashin kansu yawa. To lokacin da wannan ya kwanta, ka rasa mai maka addu'a ba, shi kuma ba za a rama mai addu'o'i ba, shi fa yanzu ba abin da yake bukata kai ta roƙa mai gafara a cikin kabarin kuma annabi ya ce zai iso shi, me za ka yi baban ka rowa a abin da kana da dama. Yanzu mahaifinka idan aka ce an binne shi yana wuta, in aka ba da miliyan uku za a ‘yanta shi, ko baka da shi ba za ka yi ta kokari ka buga ka kai ba to bare ba kuɗi ba ne addu'a kana yi za ka karɓa kuma ka samu lada fa ya samu to me yasa za ka iyayenka addu'a da haka gaskiya ba za ka zanto ɗa na gari ba muddin ba ka sa iyayenka addu'a tun suna raye alaman cewa wannan in uban yaro zai ci gaba da mai addu'a lokacin da uban yake raye yana mai addu'a da ka sai ka gwada kanka yanzu in ka zo salloli in ka zo azumi in ka zo kaza addu'o'in da kake roƙa duk mawaye yake karewa duk a kanka yake karewa to iyayen kanfa ba ka sa su to ka fara sa sun ba ka cikin ɗa na gari gaskiya ka rika addu'a Allah ka buɗa wa mahaifina Allah ka kara mahaifina imani Allah maɗaukakin sarki ka kara wa mahaifina tausayi da jin ƙai Allah ka ƙara haɗa tsakanin mahaifina da mahaifiyata, Allah ka yi musu kaza, Allah ka yi musu kaza, ka gan ba ka yin wannan? To ran da ka ya rasu ƙarya ne, kawai za ka kai kokan kwana ɗaya biyu uku ne za ka manta su. Amma ka saba yi musu addu'a lokacin da suka mutu za ka ci gaba da yi, za ka murka sa iyayenmu cikin addu'o'i. Za mu tashi cikin ziyaratul qubur ziyaran kaburbura. Kaburbura ai a makabarta suke. Alkubu jam'i ne na Alkabaru kabari Maƙabarta ɗin gaba ɗaya wurin binne gawarwakin kuma shi ake kira al-maqbara makabarta daga cikin malaman hadisi akwai wanda ake mai laƙabi da mai al-maqburi wato gidansa yana kusa da makabarta mas'ala ta ɗari da za mu tashi ce wa tushra'u kuma an shar'anta ziyaratul qubur kai ziyara wurin kaburbura lilibti'abi saboda wa'azantuwa biha da ita kabari kenan shari'a ta shar'anta mana mu yawaita kai ziyara kaburbura saboda wa'azantuwa ma'ana kai ziyara makabarta yana ƙara wa musulmi wa'azi wa tuzakkirul akhirah sannan tana sa mutum ya tuna lahira tana tunatar da lahira in mutum ya shayu da son duniya in ya kai ziyara makabarta zai fita ya yayi la'asa sharifatun da sharaɗin in ya kai ziyara Allah ya ƙula inda ha kada ya faɗi komai a wurin ƙabarin ma ya rabbu subhanahu wa ta'ala na duk abin da zai ta Ubangiji Allah maɗaukakin sarki to kar ya faɗa in ya je ziyara. kenan an shar'anta mu kai ziyara makabarta amma fa akwai sharaɗi sharaɗin shine kada mu sake bakin mu ya furta abin da zai fusata Allah dan kasa in ka je galibin an yi mutuwa mutum yana fita a hayyace shi wani kaga yana sumbatu da faɗin maganganun da bai so ba to in ka je ziyara makabarta in dai za ka rika faɗin kalmomin da zai fusata ubangiji to ba amfanin zuwanka domin madadin ka yi addu'a samu rahama ka fusa ta ubangiji to ne addu'a za ka yi kuma Allah ya karba ka gaba ka du'a'il maqbur kaman ka je ziyaran makabarta sai kuma ka buge da du'a'ul maqbur roƙon wanda yake binne a kabarin ka je ka roƙi Allah ne fa Allah madaukakin sarki ya jikan marigayin ya kai haske kabarinsa madadin haka kuma sai ka buge kana roƙon na cikin kabarin wani wani ba mu da ruwan ka ba mu ruwan insha wani na rasa haihuwa ka bani haihuwa wani na rasa na aure ka bani na aure kaga shirka yanzu to wannan ka koma kafiri kuma ka je ka roƙa mai Allah ya mai rahama sai ka mai da shi kana roƙon shi ya baka waɗannan abubuwa da kake roƙowa ke bayarwa Allah ne to kana roƙo ya baka kuma na me kaga ka bashi matsayin Allah to kafirci kenan sannan kuma akwai abin in ka roki ɗan adam yana iya baka to amma ɗan adam ɗin da ya mutu ba zai iya baka abin da rayayye ma zai iya baka ba to me za ka roƙa a wurin shi yanzu kana iya ce wani dalaranta min kaza mana wani taimaka min da naira kaza wani taimaka min da waya in yi kira wani taimaka min da kaza yanzu da yake kabarin kana iya zuwa ka ce tun da kura yayyu kun hana ni bashi bari in je makabarta wani ban bashi kaga ba zai iya ba to wannan abun da dan adam zai iya in yana da rai ina kuma ga abun da rayayye ma ba zai iya ba sai Allah kuma ka je wurin na cikin kabarin ka roka ana yi ba ba a yi ba akwai waɗanda ana zuwa a roke su a jikin kaburburansu akwai waɗanda wasiya ma suke in sun mutu ga inda za a binne su kuma mai bukata ya zo ya roƙa sun mai alkawari tun kafin su mutu cewa in ya mutu an binne shi in ya roƙa za su bashi akwai masu yin wannan akwai cehunnai bila adadi a ƙasan nan da wajen ƙasashen nan ana zuwa jikin su a roƙe su mai haihuwa ya je neman haihuwa mai neman aure mai neman jari mai neman aiki mai neman kaza Ya ce je ka jikin kabarin wane wasu makabartun ma ana ajiye mai gadi a bakin gate in ka zo sai ka ba da vat kai ma kenan eh, sai ka ba da vat harajin su tinubu to kai ma sai ka ba da vat sannan ka shiga ka je ka roƙa to wannan harajin da za a karɓa ta mai kuma a bakin gate sai ta ce wai na ne da wurin kaburburan ah shi da kuma ake roƙon shi arziki me kuma wani haraji ba sai a roƙa ya fitar da kuɗin a gyara ba to ka gano maka ƙarya ne amma kanka ya toshe kuma an nemi haraji kuma ka baya to ai kaga ka buga kenan kana roƙon shi ya baka kuɗi mai yiwa shi da yake rayuwa ma talauci ya kashe shi to kaga duk akwai matsala wannan matsala ta bautan kaburbura da dadewa ana yin ta kuma har yau abun karuwa take yi Daka haka mutane sai sun raba kansu da irin waɗannan kafircin Daka haka za duk wani shehi ka ga ya mutu ana kokarin a binne shi a gida to ka ka bar me yake faruwa wani kuma an binne shi a cikin makabartan sai ga mutum ya je kama zuwa ke ashe roƙon na cikin kabarin yake to kafirci ne ba kyau karanta wani littafi kuntu quburiyan da haka yake cewa abin nan tu bihi da neman agaji a wurin na cikin kabarin hunaka farqun bainal istighasa wal isti'ana akwai bambanci tsakanin al-isti'ana da istighasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ta'inu neman taimako neman taimako din nan al-isti'ana ya shafi duk abin da Allah zai maka dan ba abin da Allah ba zai iya maka ba sannan kuma ya shiga abin da dan adam yana iya yi maka ya shiga cikin al-isti'ana akwai abin da wane mai komin kaza wane mai komin kaza zai iya mika maka amma kaga sahabbai da tauhidi ta sharu a zukatansu sai za mutum yana kan doki yana tafiya da bulalan da yake kada dokin in bulalan ta faɗi ba ta wani ne kuwa mun wai yana ga iyaka na abudu wa iyaka na sa'in bata cika ba sai tsaye da dokin sai sauka sai je ɗauko kanshi sai sake hawa sahabbai kenan a tauhidi a ne Fes class ne ba irin to amma al-istighatha shine tallafin da ba wanda ya isa maka sai Allah kashewa rayawa sai Allah ne ba da haihuwa azurtawa talautawa da duk abubuwa ire-iren waɗannan ba mai maka sai Allah to a nan ne za ka gane ashe in ya tsarne ne kuma ko a littattafan shi aka faɗa ba shari'a ka mishi ba shi da kanshi me sa wa kanshi suna a wurin mabiyan shi gauti, me ma'anan Gauti to shi ne ka kula al shi kuma Gauti. wai duk waɗannan tallafi rashin ruwa rashin kaza a zo shi mai yi shi ne ma'anan gauti, ma'anan gauti wani bai daɗe bai posting a facebook wai halin da muke ciki shehi kana gani fa shehi kana ganin halin da muke ciki Za ka abin ya koma kaza kaza kaza shehi ba ka gani ne an janye tallafin man fetur shehi ba ka gani ne wasu ma a cikin damuna suka haɗu lokacin da ake ta roƙon ruwa ba a samu ruwa ba ga tsananin rayuwa sun tattaru za su je wurin shehunansu a kaburbura wai su roke su su kawo tallafi da agaji to sabon mu ya je kan kuka je kuka yi kafirci kuma ya kuke so mu fada a Najeriya kaga matsala ne to wannan al-istighatha kafirci ne wani ka nemi cewa zai iya maka abin da Allah bai maka ba to dama da dada sun dauki wannan gausi in ya a matsayin Allah da daɗe da haka komai sai ce shehi kana gani shehi kana gani abun sai da ya yawaito a facebook yau ina ga kwana uku sai da aka samu su malamai sun kira lakka ta musamman kan kalmar shehi kana gani a masallacin gadon kai a cikin kano akwai chef ah, abdalla abdulwahab abdalla ba shek wahab ba ɗan shi da kuma ina ga malam anas as-salafi fage da wane ne ɗayan ina ga su uku ne sun je sun yi latta akan kafircin da ke cikin kalma saboda abun ya yawaitu to kaga sai an kiyaye shine walistighasatu bihi kaga mutum ya buge yana neman taimako a wurin shehi din min dunillahi ta'ala madadin ya nemi agaji da taimako din a wurin Allah aw taskiyatihi ko kuma yana neman wai na cikin kabarin wai ya tsarkake shi yana neman na cikin kabarin ya tsarkake shi daga halin da yake ciki ana kiran yana neman na cikin kabarin ya tsarkake shi to yanzu da kai rayayye da kai na cikin kabarin wake neman tallafi a wurin wani sai da Allah sai gama bayanin wannan ƙarafa walau sami'u mastajabu lakum waɗannan matattun su da suke cikin kabarin duk abin da kuke roƙo ba sa ji walau sami ukai a kaddara ma eh, a je a sha'anin ku cewa sun ji masta jabu da kuma za su iya amsa muku komai ba to ko wannan ma ka je ka yi aikin banza ba haka daddara ba yake cewa wal qat'u lahu janna har ma da yanke mana cikin kabarin kai tsaye cewa ya samu aljanna ce ai ɗan aljanna ne ya samu aljanna da sauransu wani kuma zai je jikin kabarin ya gama roƙo zai ta kai ainihin shehi ya ban aljanna na ji na roƙe shi duk wannan nau'in kafircin suna faruwa sai an kiyaye yanzu a nan in mun tsaya abubuwan da yake faruwa bayan mutuwa na fidda'u ne ake cewa ana tsayawa wanda ya mutu ne aljanna haka ake cewa kuma ƙarya ne Dan ka yadda ne ko kar ka yadda amma abu ne ya gama tabbata a musulunce in mutum ya mutu ba yanda za a yi ka karanta alkur'ani a ɗauki ladan karatun a kai mishi ƙarya ne da ka in wani naka mutu wani ya zo ce kawo kuɗi mu mai sauka ƙarya ne in ka ba da kuɗi a banza don za ka yi abu biyu ka ba shi kuɗi ya karanta ya kwashi ladan in zai samu ladan kenan tun da wala taqulu bi ayati llahi samanan qalila shi ya ci ai koran nan da ido na ga an yi wani fidda'u aka gama mai jawabi ya ce to a saukan nan an samu lada miliyan hudu da kaza kaza har da kidaya ladar da shi mun bar wa mamacin ladan duka a yi mishi kabarin shi makaryaci kuma ana gama gabanmu ana kirga kuɗi yana kan jazima na sa mai kuɗin saukan aljiwai mun ba kyauta kyauta sai yan karatun aka yi dai an saya kai an ba kuɗi ka ce kun ba shi kyauta munafiki kuma gaban mu aka yi ciniki har an zo ana fada fada wani an ba sau biyu kace abin nan wani iri Ka ma kenan in ana ba da ladan ku yanzu ba kyauta ku ga shi ba an saya mai ne amma da yake mara aikin yi ka je a baka dubu ɗaya qur'ani waya kai mu wani lada ƙarya ne dan ka kar baban kai mutu wani ya zo ya ce ka kuɗi ƙarya ne in ana karanta iso to ya shi ma ai bai ji zafin mutuwan ba ya ji to karanto ya ji to bari ba zai yi ba an iyakance maka me ake ya isa kabarin shi mun faɗa a baya wa nah'u zalika da makamanta ka duk waɗannan abubuwan kada mutum ya aikata in ya je ziyara makabarta wa fihi ahadithun ma'rufa akan wannan akwai hadisai sanannu la daruratu li dhikriha huna babu bukatan ambaton su a nan wurin faman sha'a amma duk wanda yake bukatan hadisai akan haka raja'aha ya koma zuwa ga hadisan fil asl a asalin wannan littafin shine gashi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya kawo waɗansu daga cikin hadisai akan haka misali daga ciki bari mu kawo koda guda ɗaya ne da yake cewa akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake cewa manzo Allah ce inni kuma an ziyaratul qubur fazuruha na hane ku kai ziyara makabarta yace amma yanzu na ba ku izinin ku rika kai ziyara makabarta yace fa innaha tuzakkirukum al-akhirah tana tunatar da ku lahira sai can sai annabi yace wala taqulu ma yusbu rabb amma in kun je kar ku sake ku faɗi abin da zai fusata ubangiji kaga ce duk an hana waɗannan abubuwa kar ka ce bai ka hadisan ba kawai ra'ayi ne to akwai hadisan matsala ta 117 yace wan nisa'u karrijalu maza kaman mata kaman maza suke fi hibabi ziyaratul quburi dangane da halaccin kai ziyara kaburbura kenan yadda aka halatta wa namiji kai ziyara makabarta mace ma an halatta mata wa in kana wasu malamai suna ganin bai halatta ba cikin su akwai irin malaman Saudiya kamar su bin ba su Usaimin da sauransu amma in ba haka banka koma su Sheikh Nasiruddin Al-Albani da sauran malaman hadisi sun tafi akan to lamane babu abin da zai hana mace ta kai ziyara makabarta saboda dalilan da suka zo akan hadisan bai keɓe cewa maza ne kadai da mata ba mata an hana su raka gawa amma su kai ziyara makabarta ba a hana ba sai dai ba a so su yawaita kaiwa kamar yadda maza za su yawaita kaiwa Ga shi zai ka bayanai liwuju saboda da fuskoki kenan ga dalilan da zai nuna maka akan yadda ya halatta namiji ya kai ziyara makabarta ita ma mace ya halatta al'awwal hadisi na farko umumi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gamewan faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ka dash dash dash ko ma'ana dogon hadisi ne yana so kawai kai musulbul mawdu' ne annabi yace fazurul qubur ku dai ku rika kai ziyara makabarta to da annabi yace fazuru al qubur ku rika kai ziyara makabarta sai ce faye da khulfihin nisa'u ai mata su ma sun shiga cikin fazuru dan jam'i ne duk ku kai ziyara makabarta da ba mata sai ya ce illan nisa banda mata to bai ce banda mata ba wa bayanuhu bayanin hadisin gashi nan shine yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi lamma naha an ziyaratul qubur a yayin da ya hani dangane da kai ziyara kaburbura makabarta fi awwalil amr a farko farkon al'amari ma'ana farko farkon musulunci a farkon musulunci annabi ya hana kai ziyara makabarta ka kula fa na farkon musuluncin ba wai ya hana mata bane yace maza su rika zuwa a'a da maza da matan duka annabi ya toshe yace kada wanda ya ka kai ziyara makabarta dan a jahiliya suna yi yace an hana da maza da mata kada wanda ya ce kaga an hana duka to da ya hana fa inna mimma la shakka fihi lalle yana daga cikin abun da ko shakku babu a cikin sa annan nahaya lalle hanin da annabi ya kana shamilan lirrijali wan nisa'i ma'an hanin ya kasance ga gamammiya ne ga maza da mata duka ya hana duka falamma qala to da yazo yace kuntu kum? ni annabi na hana ku ku suwaye maza da mata an ziyaratul qubur dangane da kai ziyara kaburbura kana mafhuman ya kasance abin da ake fahimta anan annahu kana lalle ya kasance ya'ani yana nufi anan aljinsaini jinsi biyu maza da matan ne duka annahu eh, darurata saboda bukatan annahu lalle shi annabi yukhbiruhum yana ba su labari ne amma kana fi awwalil amri dangane da abin da ya kasance a farkon al'amarin musulunci yana ba su labari cewa a farkon musulunci da mazan da mata yi tun na hana su kai ziyara makabarta min na hayar jinsai yana magana don gane da hanin jinsi biyu maza da mata din fa'iza kana al'amru kazalik to in al'amarin ya kasance haka ne a farkon musulunci an hana maza an hana mata gaba ɗaya kana lizaman to ya zanto lazimin zancen shine me. annal khibaba lallai zancen da aka yi a nan ba fa zurul qubur yanzu na ba ku kofa ku rika kai ziyara kenan ne wa ku maza da matan da a yanzu da zai ce ku je banda ko mata da zai ce illan nisa amma ko mata fa banda ku Daka lazimin hanin farko shine lazimin umarni na biyu da sai ke cewa abin nan filjum na tisaniya a jumla ta biyu Don jumla na farko yace me inni na haitu kuma an ziyaratul qubur a farko na hana ku ziyarar makabarta jumla na biyu fa Kubura shi shine farkon wancan al'awwal din to yake cewa minal hadisi a jumla na biyu na hadisi huwa shi shine mai faɗinsa. fazuruha ku kai mata ziyara yanzu kenan yanzu kuna iya kai ziyara makabarta yadda a da an hana maza da mata yanzu da aka ce a jefa in zaka ce banda mata sai ka zo da lafazin da annabi ya cire ce mata banda ku to bai cire matan ba sai kai ka cire matan to wa baka ka'ida ya za ka hana su abinda Allah da manzo bai hana su ba annabi ya ce su je sai kai ka je ka ce banda ku to ka zo da wani sabon abu kenan ya ce inna ma lalle abin sani kadai da bihi annabi yana nufi a nan aljinsai ne aidan jinsi biyun ne har wayo maza da mata duka suna iya kai ziyara makabarta babu laifi wa abin da zai karfafi cewa mata ma suna ciki annal khitaba lalle zance da aka yi fi baqiyatil af'alil mazkura dangane da ragowan ayyuka da aka ambata fi riwayati a ruwayansa da yace wa nahaitukum an luhumil adwahi na hana ku cin naman layya a baya fauka salatin in ya kwana uku fa amsiku ma badalakum yanzu ku rike shi na duk kwanakin da ya bayyana muku wa nahaitukum anin nabi na hana ku shan tsini illa fi siqa'in sai in a cikin gora fashrabu fil asqiya ku sha a cikin kowace irin gora kulliha baki dayanta wala tashrabu muskira amma kada ku sha abin maye wato abin da ake so a nuna maka annabi ya kirga wasu abubuwa ne a baya ya hana yanzu ya ce ya zo da sassauci an halatta da ya ce da na hana ku ziyarar makabarta yanzu ku je sai ce da na hana ku idan aka yi layya in ka dabban in ka yanka dabban layya annabi ya ce farko sai annabi ya ce duk wanda ya yanka dabban layya kai kokari ka ci na ci ka sadaukar ka yi kaza kadda ya wuce kwana uku kawai in ma ba ka ba kwa ba ka ta ci dai in ya wuce kwana uku ka yi laifi farko farko haka ne wasu ma suka ce a lokacin an yi fama da talauci yanka ma sai wani da wani to sai annabi ya ce to duk wanda ya layya kada ya wuce kwana uku ma'ana ya ware wanda zai ci a kwana uku sauran ya sadaukar sauran ya kyautar sai ce amma yanzu ba laifi kuna iya ajiyar naman layyanku ko shekara ne ba komai ba kai laifi ba to idan a can an ce da na hana ku ziyarar makabarta yanzu ku yi in ka ce banda mata su kar su je to da aka yi maganan naman layya kar ya wuce kwana uku yanzu ya wuce to sai ka zo ka ce to mata kuma an kun yi layya na kun kuma kar ya wuce kwana uku shine ka gane ka'idan ai kaga in ka ce wancan matan kar su je makabarta ziyara to dole sai ka ce to in mace ta yi layya kuma nata ma kar ya wuce kwana uku tunda ka zo da ka'ida ka cire mata to nan ma ka cire sai sake ta wani haitu dan a hadisi ɗaya ne fa abun shi sa albani ya kawo Ya ce wani haitu kuma na hana ku anin nabi game da shan tsumi illa fi fi siqa'in sai a cikin gora fashrabu fil askiya kullu kowane irin gora ku sha wato da akwai wani tsimi da suke yi yadda suke yin tsimin yadda ka ga me za mu ce ne yanzu ambuli me ake ce ambuli da hausa ne kamala <laughs> yakubu yau baya me ambuli da hausa ne to ba san shi ba ko. to da mamman tuwo ko, kai ba da mamman tuwo ba ne na zo. Alan goro zai hau kanzon? Shi da ya rage sai a ajiye shi. Yanzu kai za ka je ka nemi mana wurin Malam Yakubu ce mai zuwa sai ka kawo mana. Na tuwon tsami? Eh yana yin tsami kan. wato to daɗin yanda suke yi idan aka yi tuwon ya kwana sai a sa shi a ruwa. Za su ajiye shi kamar kwana uku ko sati. Sai ya gama tsamin yanda kana sha kawai za ka ji ka ka bugu da haka duk wani mashayi in ba na zuwa barasa to zai ajiye ta ta yi zan yana sha sai ga idon ya fita kawai yana tabbele to sai wasu masu amfani da kayan masu suna shan irin wannan to sannan kuma suna da wani gora wanda akwai a gora ne su suke hadawa fa kamar tulu bakin sai su sa a ciki sai a rufe bakin ya yi kaman sati kaga ya gama ɗauka yana buɗa sai baki sai ga gaba ɗaya ya abin nan to sai annabi ya hana shan tsimi na duka irin wannan buli din to daga ba sai ce na halatta musu ku shan buli amma a kowane gora ku sha sai dai kar ku sha abin da zai mai kenan me in ya kai tsimin an ya kai kwanakin da in ka sha zai bugar da kai kenan me ka zubar kar ka sha shine ka'ida to kaga a hadisi ɗaya annabi ya jera yanzu maganganun ba ana da maza da mata ba don ka na ziyarar makabartan mata banda su to ka zo da ƙarin abin da annabi bai zo da shi ba to kaga matsala ya faru aqulu albani yace ina cewa fal khibabu zance da aka yi fi jami'i hadhihi al af'ali a cikin dukan waɗannan ayyukan muwajjihun ilal jinsaini an fuskantar da maganan ne zuwa ga jinsi guda biyu an kai tsaye fama huwa sha'anu fi nasibabil awwal to menene sha'anin da ya faru akan zancen farko kenan wannan ayyuka biyu da muka ji yanzu batun naman layya da kuma wannan tsimin ai an haɗa maza da mata a ciki sai ce to me ya faru akan zancen farko ne kuma da ake magana makabata ko ce banda mata shi me ya faru akan shi shine tambayar shi albani dama in ya tashi kafa hujja gaba ɗaya sai ka ya kaɗe ka ya ce ai a zancen farko cewa annabi kuntu ni annabi na kasance na haitu kum na hana ku fa'iza ƙila idan aka ce bi annal khitab cewa zancen fi kauli a cikin faɗin sa fazuruha ku kai wa makabarta ziyara khasun bir da maza kadai ne yace ihtalla nizamul kalam to tsarin maganan ya samu gibe kenan wa zahabat tulawatuhu sannan kuma tsarin maganan da tsawon maganan ta tafi kenan ba amfanin magana in dai an ce banda mata maza ne kawai to maganan ya rushe al'amrun lazi la yaliku ilsaquhu al'amarin da bai dace a manna shi biman utiya da abin da aka zo da shi jawami'ul kalim a tattara zancewa. ba Yanzu Allah yana da jawami'ul kalim salon tattara zance yanzu da yace fazuru ha ku ziyarce ta yayi jawami'ul kalim ne da yana neman mutane da dogon zance zai ce to da maza da mata ku kai mata ziyara to wannan duk dogon zance kawai sai ce na hana ku to yanzu ku yi ba sai a ce maza da mata ba dan me sun san da wa ake su din ne maza da mata ba sai an sake maimaitawa ba yace wa man huwa asfahu min wa man huwa afsahi man nabaqa bid karka manta fa annabi kab duniya shi yafi kowa fasaha wajen furta badun dad balarabe ba shi da dad amma annabi yana da dad wajen furta dad annabi yafi kowa fasaha sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa yaziduhu abinda zai ƙara ta'ayidan ƙarfafa cewa hadda mata alwujuhul atiya waɗannan fuskoki masu zuwa shine me asani na biyu musharakatu hunnar rijal ai maza suna tare mata suna tarayya da maza fil illa a wajen illa allati min ajliya wata saboda ita illan ce shuri'at ziyaratul qubur aka shar'anta kai ziyara kaburbura me fa innaha tayqul qalb kai ziyara makabarta tana sautasa zuciya tana tausasa zuciya in mutum da zafin kan shi shiga makabata za fito za ga zuciyan yayi taushi wa tadma'ul ayn tana sa ido hawaye in an shiga makabarta me zai ka hawayen wa azantuwa wa tuzakkirul akhirah tana sa a manta lahira ai dalilan nan annabi yace ku rika kai ziyara makabarta to wannan dalilin mata ba sa bukata in zuwa makabarta na sa ƙara wa'azi mata ba sa bukatan wa'azantuwa ta wani wurin ma mata sun fi mu bukatan wa'azi as-salis na uku annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qadra khafa yayi rahusa yayi rangwame lahunna ga su mata fi ziyaratil quburi dangane da kai ziyara makabarta fi hadisai ne a hadisai guda biyu hafistuhuma lana albani yace na kiyaye mana wannan hadisin in kawo muku anan a'a hafizat huma lana ummul mu'minina aisha yace wacce ta kiyaye mana wannan hadisin ta kawo mana dan mu ji mu mata za su je wata ce cikin mata ta kiyaye mana hadisin ita ce uwar mu uwar mu'minai aisha radiyallahu anha ummuna aisha Allah ya kara mata yadda to sati mai zuwa za mu karanto hadisan insha Allah da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana Allah ka yayi mana hali da musiba da takaicin da muke fama a mu Najeriya Allah maɗaukakin sarki ya biya mana mu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke kwanci a gadon asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya akwai abu abdurrahman waye sunan shi Abdullahi tafar to masha Allah ɗazu ya mun waya iyalin shi ta haihu mu yi addu'a Allah raya abin da ya samu sannan kuma matar tiyata aka yi mata suna asibiti sai mu sa shi cikin addu'a matar Allah ya ba ta lafiya Allah ya raya abin da aka samu ya sauran marasa lafiya duk Allah ya ba su lafiya duk wanda yake da bukata wurin Allah madaukakin sarki ko da ba mu san bukatun kowa ba Allah ka biya wa kowa bukatun da yake da shi a cikin zuciyansa halin da muke ciki a ƙasan nan na batun kawo tsawon tsarin haraji talakawa ba sa so shugabannin sun makale sai an yi to Allah muna kai kukan ka gare su Allah ka fi karfin su Allah ka fata wannan tsarin duk tsarin da zai jefa talaka cikin matsi da kuma wahala kamar yadda ake gani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya wargaza tsarin Allah ya zaunar da ƙasanmu lafiya subhanakallahumma wa bihamdika A an Allah ilaha illa an anta astaghfiruka a tubu ilaika